الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله الرحيق المختوم الرحيق المختوم a wannan littafi arrahiku al-maktum wanda yake yin bayani game da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun mun shiga al-marhalatul ula bina'u mujtama'un jadid matakin farko da manzon Allah ya bi wajen kafa wato sabuwar gwamnati kenan lokacin da aka koma Madina an bar garin makka garin bai zaunu ba an yi hijira <clears throat> an dawo garin madina abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara yi don samar da wannan sabo gwamnati mun ji bayan ya sauka gidan abi ayyubal ansari ya aje kayansa taguwarsa ta kwanta a inda ta kwanta sai ya fara umarnin a gina masallaci a wannan fili da taguwarsa ta kwanta ya rahamukalla wannan fili na wasu marayu ne zan Allah ya saya kuma da shi aka yi aikin ba zama ya yi ba dina ka gane aikin musulunci ko aikin masallaci in ka zo kada ka kame hannun kana ba da shahara sai dai in ba ka da lafiya dama shawarar ce kai aikinka kadai ma inda abinda za ka yi to ka tube kai shi ne sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam mun ji yadda aka gina masallacin an yi amfani da duwatsu da tabo da tobali da kututturun na dabino da gagaro reshen dabino aka yi amfani da shi kuma masallacin za ka yi cewa kusan kafa ɗari-ɗari ya kama abin nan abinin tsayinsa da faɗinsa sannan wannan masallaci malin yi mini bayani ba kawai ana zuwa a yi sallah ne a tashi ba a'a jami'a ce nan ake karatu kuma muntada dace. wata cibiya ce ta mahaɗa wanda ƙabilu suke zuwa da mutane daban-daban sannan kuma ƙa'ida ce wata markas ce ta jami'u shu'unul bafi abin al'in wal intilaqat na rarraba aiki sannan asibiti chemist na farko ma nan aka shata shi inda ake jinyar marasa lafiya yana mana bayani akan masallacin ne har yanzu wa fi awailil hijira. a farkon hijiran ne shara'al azana aka shar'anta kiran sallah menene kiran sallah tilka nagma tilka annagmatu wannan irin giri wato nagma giri echo al'alawiyya wadda take nuna girman Allah allati tadwi fil afaqi wadda take amsawa a rukunai na duniya baki ɗayan shi in an ce da wai wato in an yi magana sai a ji wani ya ɗauka wani ya ɗauka wani ya ɗauka wani wuri ya ɗauka shi sa ake cewa Allahu akbar ba Allahu kabir bane ba akbar ba kabir ne ba ana cewa Allah is great Allah is great ne ko greatest bayanu kuke cewa da magana na masu magana da hanci Allah is great is, is great no is greatest Allah so sauke tilkan nagma zan mai shi. tilkan nagmatu al'alawiyya wannan girin wanda yake nuna isa na ala allati tadwi fil afaqi wadda sautin take dauka a rukunai Allahu akbar wa tahtazzu arja'ul wujud wannan girin yana motsa arja lunguna na wujud na halittun Allah bishiyoyi tekuna da me wato a kira sallah har teku amsawa yake kuma da yake duniya ta canza kaga da garin nan zariya ga baki ɗaya masallacin fara shine kare masallacin na juma'a daga nan an kira sallah na damba yana ji lokacin ba hayaniya da baki fa ba lasfika to yanzu da hayaniya ta yawa sai Allah ya kawo wata hayaniya mai maganin hayaniya sai ya sa lasifika mai maganin hayaniya duk ku ta ne kun an ce Allahu akbar sai ji sai ji tu'linu kulla yawmin khamsu marrat ana shela kowace rana su biyar bi Allah ilaha illallah cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah duk duniya ake gaya masa haka abin bauta da gaskiya abin bauta bisa cancanta da gaskiya to Allah ne kadai duniya tana ji wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammadu manzo Allah ne a yanzu zaka ji masu kiran sallah kuma mun yi magana a cikin tafsiri masu kiran sallah wajen rere kiran sallah ne wa ashhadu anna muhammad darra sulullah zai fasara muhammadar rasulullah sai da zai fasaru ba shaida annabi muhammad manzo Allah ne ka sama an rasul alif wal sai dai kana nufin idigami ne in kana nufin idigami ne ɗayan biyu ne dama ko ya zama kai bidiya ko kai haramun duk wanda ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ɗayan biyu ko dai ɗan bidiya ne ko kuma muharram ko kuma haramun yake ashhadu anna muhammadan rasulullah saboda ba a nagam nagam izhari idigami ikilabi kalkalar nagamat ne fil qur'ani rera alkur'ani ne shi sa qur'ani bai bukatan ko kai ne Allah ya maka arziki kana karantar da yara ka za ku yi musatun qur'ani za ku yi qur'ani da waka shi qur'ani yana da nagham yana da sautin shi bai bukatan a rera shi da waka ko din jariri za ku yi mishi qur'ani ko ya mishi yadda yake yana da nagham da amo zai karba amma abinda ba shi ba ba yi da amo ba a sa shi a sa mishi amo ba duk da bangar rubutun da dr mansur ya yi ba dai don na cikin littafanmu na nan na najeriya na fikihu wanda na ga dan yi alaka da kashedin masu kiran sallah da gare shi iziya ne to na jan ce ya yi sharhi mujalladi takwas ko ban shi ba ban ga littafin bai zo gare ni ba da yanzu ban samu ko ban ne ba ne ban san abin da ya faɗa a wurin ba amma dai hadisi ba a rera shi addu'a ba a rera shi kiran sallah ba a rera shi Allahu akbar Allahu akbar ashhadu anna muhammadan rasulullah shikenan ba ka ce la ilaha illa za ka je inje ne domin yawancinka da yan fim bid'a ne sai dai ban sani ko akwai masallacin ahlus sunna ba garin nan da ake kiran sallah na sunna ban sani ba garin ko akwai masallacin ahlus sunna bid'o'i ne dai iri iri kowa da irin nashi wannan ya taki nashi bid'a ya taki na wannan wannan ya taki nashi bid'a ce wannan bid'a ne ke wannan ba bid'a wannan bai iya sallah wannan ya iya wannan bai iya kiran sallah wannan ko ko ana ta hayaniya sunna ko tana nan ita kenan tana na rubuce haka take kowa ya sa kan kanshi baji mun mune ahli sunnan kaza mun mune kaza da mun kudin kuma ka gidan aljanna mun mu zan fara shiga sannan sai suwa da sai suwa dan uwa a gyara a gyara karatu na nan da yake kuma haka yake ghamat amu amu da rerawa Qur'ani yana da amu da rerawa amma shi kiran sallah kiran shi kawai ake yadda sautin ka yake zaka daga murya in ka ga dama kai tarji ma ga dama kai tarji'i ba in ka ga dama ka karanta Allahu akbar Allahu akbar ka raba in ka ga dama ka hada yana da matakai shida kiran sallah na da matakai shida yadda aka tsara shi manzala na da masu kiran sallah hudu biyu suka fi shahara ku diba kiran sallah da kyau to ba a cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba haka ba ta da ikama ashadu anna muhammadar rasulullah ba ce ashadu anna muhammadar ra ku dina cewa ashadu anna muhammadar ra ashadu anna muhammadan ku daure ra haka shine zai fasaru cewa kana shaida manzala manzala ne amma in ashadu anna muhammadar rasulullah ba manzala kake she baka shaidan shi shi manzo ne ko rasuli masu rasuli ba su mabannata masu alif da lamu. mubannatan masu anna muhammad darra ma'anna rasuli za ka iske ba su da yawa amma an muhammad darra wannan sai ka iske in ka samu kashi 100 kashi 60 ko 70 duk sun karkata zuwa ganin saboda ba wasali suke kallo ba rubutu suke kallo ba karatu suke saboda galibi mutum ya koyi ikama ne ba an rinka koya mai bane yana fada yana fada har ya iya a'a ya gada ne ya ji ana yi don a gidansu bai san wanda ya fara musulunta ba hmm. ya taso daga cikin musulunci zai zo masallaci ana ji yana ji karatu ko ba haka yake ba dini ba haka yake man ka koye shi ka koye shi in baka koye shi ba koye shi ba saboda haka ina nake watan fi kullu kibriya fil kaun wannan kabaran Allahu akbar yana kore kullu kibriya duk wani duk wani girma fil kauni a duniya duk wani girma a duniya kore shi ake yi ai wannan kalmar tana tabbatar da cewa duk wani girma an kore shi wa kullu din dinin fil wujudi duk wani addini ma kore shi ake yi illa kibriya Allah sai girman Allah don Allah ya ce girma nashi ne nuna isa nashi ne jiji da kai nashi ne shi ne yake jiji da kai yake nuna isa a wani hadisi ya ce bai shiga aljanna wanda ya mutu a zuciyar shi akwai miskala zarratin min kibiri miskala zarra kwayan komaiya na nuna isa na jin ni na isa ga aika wani ne yake kiranka wani eh to gani nan zuwa kai kun gaya mishi ko ni ne to kai ne wani ne waye kai mun gaya mishi kai ne mana an gane kai ne yayi ya guri Allah ya taimake mu duk wanda ya samu kanshi girman kai da ita wahala zai sha in ma wahala wurin mutane ne ya sha da sauki mutum zai sha wahala wurin Allah miskalar zarracin fa ko mutum ya yi aikin aljanna in dai ba ya yafe mai ba sai an sai ya yi kurkuku a wuta sannan daga baya ɗauke shi a kai shi gidan aljanna so da yana da miskalar zarracin min kibiri ya nuna isa bayan da ko mutum zai lalace irin ya nuna ma addini isa ba yanzu muka yi maganar karatu ba kai ba za ku koyi karatu ba Allah ya sauke ina nike illa kibriya Allah ko والدين الذي جاء به bihi abduhu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi عليه وسلم sannan da addinin nan wanda bawansa ya zo da shi shi ne annan Muhammad رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد تشرف wanda ya samu ɗaukaka bi ru'yatihi fil manami da ganin wannan mafarkin an da ganin wannan kiran sallan a mafarki ahadu sahaba ɗaya daga cikin sahabbai ne al-akhyar nan zabai ne hmm. abdullahi ibn zaid ibn sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ah radiyallahu anhu ko fa qarrahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam abdullah ibn shine farko na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah bai mai azzikin murya ba in yana kiran sallah ba murya sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mushi karantar da Bilal yana da sauki. sai karantar da bilal in an ci waye farkon mu'azinin rasul sallallahu alaihi wasallam gashi nan abdullahi ibn zaid shine mu'azzinul awwal ya ji kiran sallan ya koyi kiran sallan kuma ya kiran sallan sannan aka ya karantar da kiran sallan kaga da kiran sallan da bilal yake ne yana da ladashi yanzu shi sa ladan sahabbai zai wuya ya kaji tunda Allah ne da kanshi ce innal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghayr mamnun hmm. wani suka aikata yakin alheri ladan su zai kare yanzu shi wannan bawan Allah duk an kira sallah a duniya an ce ladan na dare to shi ne karanta da ladanan fa ah, to shi kuma yaya kenan Allah ki muke mu shi sa ya ce wa qad tasharrafa wanda ya samu darajar ya daukaka da wannan shine Abdullahi bin Zaid bunu abdu rabbihi radiyallahu an shi ya mafarkin kuma ya kira sallan wa wafaqat ru'ya ru'yahu ru'ya umar bin khattab radiyallahu an kuma mafarkin shi ya daidai da mafarkin ya daidai da mafarkin umar a daren da shi da umar duk sun yi wannan mafarkin fa qarrahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashe idan an yi mafarki yana shiga aikin addini eh a wani lokaci in manzo Allah ya tabbatar kaga kenan kada ne ya ce baka to shi kenan yanzu ga wani mafarki kuma da mafarkin shi duniya take aiki eh kware eh, mafarki ne kuma mafarkin shi duniya take aiki bayan manzo Allah ya sa mata stamp kai ma kai mafarki manzo Allah ya sa mata stamp kenan sai mu kama mu miƙe amma in babu stamp din manzo Allah ta sai mu ce to kai kai mafarkin ka sai ka je kai tafafata ba mu gane daidai inda kake ba wa qissatu walƙisatu bi kamiliha marwiyatun fi kutubi sunnati wannan kissa bi kamiliha in kana so ka ganta a cike marwiyatun an ruwaito ta fi kutubi sunnati wasira kutubu sunna sun zo da su littafan hadisai sun zo da su sannan sira sun zo da su sai dai aurar da su kuma a hada su wuri guda a tace wani lokaci sai ga wannan hadisin ya zo da wani balli bai zo da wani balli ba wannan ya zo da wani balli wannan da to a hada soje guda kuma shi kuma wani abu ne na daban an gane ko shi wannan karatu hada yake da wancan karatun sai tauraro al-mu'akhatu bainal muslimin bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa masallaci an samu kiran sallah amo da ake ake yi kowa ya ji ya zo to me aikin da manzo Allah ya fari a wannan office office ya samu masallaci ya samu yin bayani cewa ofis din na ganin ne a kira da bai munzala ya samar da ofis don kafa sabuwar gwamnati ta duniya ga baki ɗaya wanda muke kanta mu karan kanmu a yau musuluncin da ya zo ɗau ginawa aka aiko shi zai sanar zai fara sanar da shi to ya fara aiki a ofis shine za mu tashi al-mu'akatu bainal muslimin wannan fakara guda ce bai da bai da rigima sosai amma yan wa rika kallon karatu mu je rika koyon ibada a karanci irin sallah ta da kama mutum ya kokari in ma kai ba ladani bane ba ba ka tunanin akwai ran za ka kira sallah duniya ta da ikaman sallah fa kokari kai ya kada ka rika cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salah hayya ala falah qad iqamatis salah ashhadu anna muhammadan rasulullah bil alif wal ko ko kana nufin abin bil idigami in kana nufin bil idigami ne maqbulun sai ce maka kai ɗan bid'a ne in ka ce bilalifi wallami sai ce to wannan ya za ka yi wani shi wannan ai haramun ne kana shakka kai ka ma yadda da manzo Allah ne ko ka baka yadda da shi bane Allah ya kare amin saboda haka ko Allah ya kokari a riga kallon wasali a ranka tabbatar da shi yadda yake